من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال تعالى أيضا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والعياذ بالله وقال تعالى أيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وقال تعالى أيضا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآيات في القرآن الكريم في الجهاد في المال كثيرة جدا ومن السنة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري وإن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فأتى الرجل قومه فقال يا قوم أكرموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم والصدقة دليل وبرهان على إيمان سالكها قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان أخرجه مسلم والذين يتصدق أيضا يقول من السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله ورجل تصدق بصدقته فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وقال تعالى في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليه متفق عليه وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وقال, وقال عليه الصلاة والسلام من نقص عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مبصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أخرجه الإمام مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يسبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا متفق عليه وهناك أمثلة من أعمال السلف الصالح وهناك أيضا ثمرات الصدقة إن شاء الله سنوضعها في ترجمة الخطبة باللغة المحلية إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan yabo da godiya da dindina su kara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala tsira da aminci su kara tabbata ga annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka biyo bayansu da kyautata wannan kutuba za ta yi magana a kan aljihadu bilma yin jihadi da dukiya magana akan dukiya a cikin alkur'ani akan ai aikin alkhairi da ita ayari ne da yawan gaske mun dan tsakuro daga cikin alkur'ani aya ce mata to amma Allah ta'ala ya ta magana akan aljihadi bil mal ya za a yi aikin alkhairi da dukiya Allah ta'ala yake cewa cikin suratul baqara man zalladhi yuridu Allah qardan hasana fayudaifu lahu adhafun kasira a wannan ayar Allah yake cewa waye zai ba shi rance dan Allah ku duba yadda Allah ya yi wannan usulu rance waye zai ba Allah rance akwai babu to amma Allah ala sai kira abin rance gare shi ya baka dukiyar amma ce ka ciyar a matsayin shi zai shi ka ba Allah ya ce idan ka bar rance ni kuma zan ninnin kama ninkin fari zan ninnin kama wannan abin da ka bayar a duniya wurin aikin alkhairi gurin taimaka al'umma Allah ta'ala ya ce zan ninnin kama ni kuma su bani subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sake nuna mana illa shaitan gare mu Allah ta'ala ke cewa a ya iri kuma da kafa wa ya'murukum bil fahsha kullum shaitan zai zai ce ma duke nan ta kafa in ka cire ka bayar za ta kare ka rage dukiya ka yi za ka yi ka amma kuma mun mamaki gurin harkokinka na yau da kullum ba zai zai faɗa ma haka harkokin ka za ka bunƙasa su inda za ka je ka kwana shaidan ba zai sai ka gina satin gida la ka gina ka sai za ka kawo a je ƙasashe a kawo kayan gida za a zuba duk wannan ba zai fi ma karka je duk wai kanta zai yana ba la amma mun ce ga masallaci a zuwa gina ga ɗan uwanka a taimaka masa ga wata asibiti to a nan kuma shaɗan zero sai ce ma a yi sam karka fito shi ne Allah ke faɗa mana sharrin shaɗan ga ɗan adam shaɗan kullum yana ma alƙawari da cewa za ka ka talau yana ce ma ka saba a ubangiji wani ya zuwa wannan aya tana cikin ita ma baƙar Allah ta hana ya fita a cikin suratul tauba yake bayani akan hukuncin wanda Allah ya ba su dukiya ba sa ba da zakka ba sa taimakawa Allah yake cewa yau mai kuma alaiha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما سهلتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون Allah ta ta'ala yake cewa wanda ana ba shi dukiya ya zo ya kaskance ta a duniya ba ganta ba taimako Allah ya ce to ya buɗe kunnen sai ji da kyau Allah ta Allah ce ranar kiyama zan ɗauki wannan dukiyar ta kan sa ta cikin wuta yau mai a ya yi na jahan Allah ce zan sa ta a wuta ta zafi ta kolu sai ta ko dukiyar nan din ka sauɗana masa a guri uku Allah ta Allah ce zan sa masa a koshinsa, zan sa masa a kwibinsa guda biyu sannan zan nika sa masa wannan dukiyar ta a gadon bayan inna lillahi inna ilaihi dan Allah mai amfani wannan dukiyar kai dukiyar ran ta ran ake alkhairi mai amfani ta ran bala'i Allah ta ala ce duk wanda na bashi dukiya ya zo ya taskance ta yake aikin alkhairi to ya shirya wannan ayar sun tauba Allah ya ce ni kuma sai na masa wannan azaba a bangare uku na jikin fuskarsa fiɗinsa guda biyu da kuma bayan Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya sake faɗa a cikin suratul tauba dai inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah ta'ala yake cewa ni ubangiji ne girma na tsari ran muni in an kira zuwa jihadi na musulunci jihadi mai kyau wanda shari'a ta da shi Allah ya ce na kai wannan ran in ka mutu a ba sa da kai Allah ya ce na sai ran da kai sannan abu na Allah ya ce na sai dukiyar. dukiyar mummini Allah yake nasu ne ya ubangiji da mai kasar dukiyar mummini Allah yake fi da lahum zan Allah yake ni zan ba shi aljanna mun yi kudu ba kan aljanna an yi da girman ta an yi bayan mun karanta hadisi da yake cewa mafi tarasu yan aljanna na ƙarshe ne wanda za a ba girman duniya sau go da dan Allah ina kuma ga wannan ayar mutum ya aiki da ita Allah yake cewa ya tsayar mummini da dukiyarsa zai ba shi aljanna Allah ta'ala ya sake faɗa a cikin suratul saba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin Allah ya ke cewa duk wani abu da kuka ciyar na dukiya duk wani tun da kan fitika kilai biyar zuwa kan shi ta ayatul mutane min shay'in don ma kan sai ni ba da kuɗi ba zan ciyar ba ittaqillah ittaqullah wa la tushrik tamra haka zuwa hadisi ko da tsarin da biyu ne ka ji tsoron wuta to Allah ta'ala a haka Allah ya ce shi ma min shayki duk a da kuka ciyar komai kankantar sa Allah ya ce ni ubangiji ni zan mayan ma da wannan abin da kace wa huwa khairur raziqin Allah ta'ala ya ce shi ne mafi alkhairun ma masu ajarta domin ya ce inna Allah ya zuku ya sha bi gairi kawai dun buzowa zai dutsa waƙi Allah ta ala shi ta zai ma wannan kyau in ba Allah ba duk ruwan da ka zo ba ni yau ba ni gobe ba ni jibi sai ka ga alamar ya fara gaske amma Allah ta ala shi in baka roƙe shi ma ma yake me yasa ba za ka zo ka ce ba ni ba subhanahu wa Allah ta ala ya sake faɗa a cikin surat Muhammad alaihi salatu wa salam wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu tazayyi wa antum al-fuqara Allah ta'ala yace idan aka samu wani shi yake wa addini yake wa yan uwa yake wa sauran al'umma annabi alaihi salatu wa salam Allah yake to kai sani babu wanda ya wa an faka domin wannan asara ce akan su za ta kare Allah ta'ala shi bai mata rowa bai bashi Allah ta'ala yace ga yadda zaka da dukiyar amma ka kasa to Allah yake ka buɗe kunnen ka ka duk wanda ya yi rowa Allah ya ce to ya sani kansa ya yi wannan rowa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara sai Allah ya ce ni ubangiji ni ne ne kudi Kun tana neman gina gina al-mutalab arzikin da ba iyaka ba tsakautawa Allah ya ce to ni nake da shi wa antum al-fuqara Allah ya ce ku ba bayi talakawa ne yadda kake ganin mai kudi ya bai mai an sashi ali na mutum ashirin da wani abu a duniya Allah ya ce wa an tumul fukara Allah ya ce ku talakawa ne subhanahu wa ta'ala wa qala aidan Allah ta'ala ya sake cewa tu'minuna billah wa rasulihi Allah ta'ala ya ce ni imani da ubangiji ni imani da annabi Muhammad alaihi salatu wa salam sannan Allah ta'ala ya ce ni da haki da abubuwa guda biyu بأموالكم وأنفسكم Allah ta'ala a wannan ayat ya fara da ku yi jihadi da dukiyar wanda kuma shi ya fi yawa a cikin alkur'ani ya fi yawa a alkur'ani jihadi da dukiya Allah ta'ala ya ce yi jihadi da dukiyoyin sannan yi jihadi da ne aikin agaji ne da sauran ya Allah ya ce wallahi kun kuka yi abin da na faɗa nan ayan nan ku imani da ni da manzona ku yi da hali da dukiyarku da kawunan ku Allah ya ce wannan abin da na faɗa shi ya fi alkhairi gare in kun sun ta'alamun in kun kasance kuna sani kuna sani sai dai kashi ɗan zai zai juya abin ya tsorata mutum ya ɓata masa nan haka za ta biya a cikin alkur'ani Allah ya ta magana cikin kiyar dukiya imam al-bukhari ya fitar da hadisi na ibn abbas mala ibn abbas yake cewa annabi alayhi salatu wassalam ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyauta sannan annabi alayhi salatu wassalam mala ibn abbas ya kara da cewa idan ramadan ya zo yana tsara minnin da kyauta yau ga mu ga ramadan kwana bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi minnin da kyauta حين يلقاه جبريل إذا jibril ya zo gurin su za su yi murajiya na alkur'ani su a lokacin kuma kyauta tana tsara dai karuwa ajwani min khayr min ar-rih al-mursala kai ibn abbas yake cewa zan iya ce ma wallahi annabi alayhi lokacin da jibril ya zo suke tattaunawa cikin murajiya da shi kyautar da yake zan iya cewa ta iska da take tafiya a kai ka duba ke kai ba za ka iya inganta ta baka duk abin da ya zuwa cikin kan ɗauka yake baya kuma shi aka ce mai koyi da ƙarfi kana na kun fi rasulillahi wajen hasana annan sanar sai me zai da duniya ma me zai da duniya wanda ya fahimci ubangijinsa ya fahimta alkur'ani ya za a yi ibada taimako wallahi ba zai yi wani mutum yanzu yin tambaya na sallam ina son ka taimaka ina so ka taimaka akwai tumaki garke guja tsakanin duwatsu guda a nan sallar yake namiji mutumin zai ka koriya zai ka kora su gaba ɗaya ka tafi zai ka kora su gaba ɗaya ka tafi da wannan mutumin ya kora dabbobin da ya tafi garin su da ya zo sai ta da mutanen ne yake cewa ya kauni aslimu ya ku mutanen gari na wallahi fa ku musulmi fa inna muhammad domin muhammad da shi wurin sa yanzu yu'ti ada yana ba da kyautar da na yakhsha al-faqa bayan yana da garantin cewa Allah ta'ala zai mayar masa kamar da ya faɗa duk abin da kuka ce Allah ce zan mayar A nan sannan baya kan sai tsakko ko nawa ne ya baka kai ka ne ka ji dadin rayuwa sallallahu alaihi wa sallam a wannan gaban ne nake cewa da yawa daga mawadatan da za su daure gudun fitar da zakka a dinka sa wanda ba musulmi ba a cikin asalafin zakka nan guda takwas Allah ya mafi jinsin da ba musulmi ba wani mu'allafa ki kulubu wanda yake ba musulmi kan kada shi miliyan ne yanzu ka ba shi zakka a inda ake son dukiyar nan dan Allah ba zai musulunta ba kuwa zai wahala in ko bai musulunta ba duk inda ya je a duniya aka zagi addinin wannan da ya bashi zakka ce alqur'ani ne ce a ba su ai ko ina tabbatowa wallahi duk da yaji a duniya ba za a taba hada kai da shi a cikin addini a tsallakin da haka muna kira ga mawadata gurin ba ne zakka su dinka sa wannan su duba yake din sanan da ya bashi gari guda ya zo ya tara ko musulunta annabi alaihi salatu wassalam baya tsoron sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar da wannan hadisu. haka da imam muslim ya ƙara fitar da hadisin annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa wa sadaqatu burhan mutum ya ɗauki sadaka ya bayar annabi alaihi salatu wassalam ce wannan alama ce ta cewa wannan mutum muni domin yadda ake son dukiya ɗabi'a da Allah cin mutum yana son dukiya Haka za ka ce ka ɗauka ka bayar kuma ka ɗauka ɗin ka bayar nan da yana ya ce wannan mutumin mumini Allah ta ma sannan hadisi imam al-bukhari da muslim su ma suka fitar annabi alaihi salatu wassalam da ya jera mutum bakwai din nan da za a yi wa inuwa a ranar alkiyama ranar da babu inuwa sai ta ubangiji sai ya faɗi wa rajulun ta sadaka bi sadaka da mutumin da ya yi sadaka fa akfa ya ɓoye sadakan nan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hannun damansa hannun abunsa ba ta san abin da damansa ta bayar a nan malamai suka ce sadaka ta nafila haka ake amma in zakka ta ana so ka fito fili ka yi yadda ba a gani a yi koyi da domin a bangaren riya idan shi ɗaya zan ce ma a yi riya kai in ka a ƙarya su ke kenan a ƙa'ida ta shari'a riya ba ta shiga ba da haka tsoron riya da wasu ke yi har ya wuce hankali in ka so in insha Allah shi kenan ba zai cutar da kai Allah ta'ala yake faɗa a cikin hadithul qudsi Imam al-Bukhari rawayan hadisi da Muslim an yin ya bana adam umtik alai Allah ta'ala yake faɗa a wannan hadisi cewa ya kai dan adam kasiyar in kasiyar ni ubangiji zan siye da ni ubangiji zan siye da Imam Muslim ya faɗa hadisi na Abu Hurairah annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min mal babu wata sadaka da za ta cire ka bayar kuma ta rage wannan dukiyar annabi sallallahu alaihi babu ta a duniya in za ka dauki miliyan 100 a dukiyarka ka bayar annaba alaihi salatu wasallam ya ba ka garantin cewa wannan kudin da ka bayar ba zai rage dukiyar ko da a zahiri kana ganin ya rabu amma na zai kawo albarka abinda Allah kuma zai baka a lahira wallahi da za ka rantso ma ka gani ai duke ka gaba ɗaya ba za ka iya rike ga ma hikimar Allah saboda ta iya rayuwar duniyar sai aka ɓoye lada sai ka je lahira kuma don jarrabawa a gani za ka yi imani da abin da ya zo a kitabu sunna ko za ka dinka shakka sai aka ɓoye ladan sai dai kawai a karanta Allah ya ce kaza na sunna ya faɗa amma ladan ina ke ba za ka iya ganin sa a duniya da za a nuna mana ladan da ake ba mu na ibadu to lallai duniya kan ba za a yi rayuwa sai dai ka zo ka tare a masallaci ka je kai ta ibada amma ba za ka iya rayuwa duniya to amma saboda duniya a rayu kuma a je a shiga aljanna sai aka koye lada haka imam muslim ya fitar da hadisi annaba alaihi salatu wasallam yake cewa duk wanda ya yaye wani mumini damuwa daga cikin damuwa na duniya Allah ta'ala zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyi ranar kiyama duk wanda ya san tashin alkiyama ya ji wannan hadisi aiko a guje fitan da karfan da ya sa domin tashin alkiyama duk yadda kake sa wallahi ya wuce idan kake tashin alkiyama ya fi yakin duniya sau miliyan ba kai kuskure to a wannan rana Allah ya ce zai yayi ma wannan musibin yanzu ga shi muna jin zafi rana daga sama kilomita nawa ba iya amma kuma ranar alkiyama ba za a san mota kan mutane gumi zai shafe mutane domin sun yi mota ba a iyaka a ranar alkiyama ba Allah yake cewa ma zan tara annaba ranar alkiyama ba ɗaya me za ku ce za su ce wallahi ba mu da ko la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ka duba da ba duk karfin sa a ran alkiyama ma Allah ne ce me za ku ce za su ce wallahi ba mu da ko komai ko mai a hannun kiyama to wannan ranar Allah ya ce zai yayi ma wani bakin ciki amma da sharadi in ka yayi dan uwa musulmi lallai wannan hadisi ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ci gaba da cewa wa man yasara ala mu'min wanda yayi wani wanda yake cikin kunci gidan haya ya kasa biya rayuwa ta yi wahala ka ji labari ka je ka biya masa ko ma bai tambaya maka binciko ka taimaka masa a nan sallar ce to ka sani cewa Annaba alaihi salatu wassalam ya alƙawarin cewa Allah zai ma sauki a nan duniya da lafiya duk wani abu da ka shiga Allah ne shiga cikin lamarinka a ran alƙiyama kuma Allah ne wuce ma gaba har sai ya ga ta shiga gidan aljanna imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi Annaba alaihi salatu wassalam yake cewa babu wata rana har yau din nan ta fito rana babu wata rana da za a wayi kai ba sai sai mala'iku biyu sun sako duniya sai ne ce allahu hakimun fikan khalaqa sai ne ce ya ubangiji kun gari allah ne zai aiko kuma yanzu ya ce ya ubangiji kai ya gaba magana cewa allah ma bai amsa a Amma jiya allahumma hakimun fikan khalaqa ya ubangiji muna roƙonka ka ba wanda yake taimako ka mayar masa da gurbi abin da yi bayar ka mayar masa da wannan gurbi sai kuma zai addu'a da biyu zai ce Allahumma aati mun fitan talaba ya ubangiji wanda yake rike hannunsa kankamo ne zai ce to ya Allah ka ƙara masa asara da kankamo Allah ke akwai misalai da yawa daga cikin rayuwar sal da farko annabi Muhammad alaihi salatu wasalam mun kawo hadisai guda biyu da misalin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyautarsa mutum na biyu uh, sayar na abubakar asibiti sayar na abubakar dukiyarsa lokacin hijira ku duba hijimar da lokacin da aka yi hijira daga maka zuwa mati sannan lokacin yakin tabuka a nan sannan ya yi shelar saboda yakin tabuka an gari ya tashi labari ya zuwa, annaba alaihi salatu wassalam da musulmi cewa ƙasar rum a lokacin aka ce rum kamar ka ce yanzu a amerika raki da sauran ta yi shirin da za ta zo ta yi wa musulmi kwaf ɗaya haka labari ya zo a nan sallam da sa a nan sallam hankali ta ci da sahabai ya yi kira a zo a kawo maimako da za a yaƙi waɗannan mutane aka duka kawo dukiya sai na a bakar sai kawo dukiyarsa na sanaki tambayarsa mai kabari a gida sai ce na bar musu Allah da manzon ko suke da bari ba kun kake na a wani yakin ta ka sai na bakar ta ba sai duniya sai kawo a yi jihadi sai da na shi kuma ya kawo rai. shi ma a lokacin yake kai su sai na abakar sai yake tambaya a nau abakar ya kawo ta yi duka duka daga na yake halal sai na abakar ya yi gaba na abakar sai da na usman shi ma a yakin ta ana buga misali da yadda ya taimaka wa addini sai da ya kawo abin hawa da kaya a kai wanda duk wanda aka sai gashi an baka to shi kenan an gama da wannan mujahidin da abin hawa da abin da duk ake bukata a kai sai da ya kawo rakum ya tsari uku sannan ya kawo zinare guda dubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ma bar usman ma ba da yau annabi sallallahu yake cewa daga yau duk abin da sai na usman zai yi na laifi in zai yi to ba zai fitar da shi sai ya shiga tsari Allahu haka Abdurrahman ibn Auf shi ma a wannan yakin Tabuka sai da ya dauko rabin ta gaba ɗaya ya kawo masu lissafi suka ce ya kai dinari dubu arba'in ya kawo a nan ce gashi a jihar bai tsaya nan ba sai da ya kawo dawakai da za a ba masu jihadi guda ɗari biyar. ya kawo raƙumin da za a hau a yi jihadi a ƙasar rum sai da ya kawo ɗari biyar, bayan rasulullah haka ayin ibn abi shi ma yake ce ba za a bar shi a baya ba wannan yaki sai da ya kawo daro daro na dabino har guda 90 sannan ya kawo abin da zai iya na abin hawa yake gashi wanda ba su da shi su ma a bar kai ummu sina take faɗa a yakin tabu har mata ba a basu a baya ba har mata sai da suka suka aka kai musu tsatar mayayi suka dinka suka gwalagwalai sai da aka siyo gungu aka zubo jingim aka kawo gaba a nisan aka ajiye masu aka ce ga gudunmuwar iyaye mata su ma suka ce ba za a shiga aljanna ba da haka wannan misali daga cikin sarrafa za ka yi ta misalin sabai da tabi'ai da sauran wallahi ba ku rike hannunku ba yau kuma gashi ana karanta yau suna kamarin sama da shekara dubu yau gashi ana karanta aikin da suke. Duniya dai sun banta in za ka shekara nawa a duniya dai za ka tafi ka bari kaga kenan abin da ya kamata kawai ka tsaya ka yi shine ka gyara lahirar malamai sun fitar da abin da wanda ya ke ko zai samu daga cikin rairar wasu daga ciki na farko Allah ta'ala zai gafarta ma da hadisin bukari wacce Allah ya bata aljanna karuwace amma ta shayar da ruwa ta kare a bakin rijiya ga ishi ruwa sai dabaru ta ɗauko ruwa na basu Allah ta'ala ya fi na gafarta ne sannan mutane za su dinka sanin kuma suna ma duk wanda yake taimako addu'a mutane kawai ta ishe abinda kawai zai rike ta kawai in ya yi imanin sa to insha Allah aljanna kuma ya shiga kar ya sake shirka kwata kwata ba gudun boka ba biye biye to wallahi ya rike wannan kadai addu'an mutane kadai ta yi shiga aljanna sannan wanda yake ba da sadaka daga cikin amfaninta za ta hana shi shiga cikin wuta kamar yadda zuwa hadisin bukhari sannan akwai kofa daga cikin kofofin aljanna akwai kofar sadaka annaba alaihi salatu wasallam ke cewa hadisin bukhari da muslim za a kira su ta kofar sadaka a ce zo ka shiga aljanna sannan abu na biyar na ƙarshe shi ne wanda ya bada sadaka za a ninka masa ladansa ladan wannan sadakar har sau ɗari bakwai kamar da ya zo a hadisin muslim ah, abin da nake so in ƙara da shi shi ne. za ka ga da yawa an ke magana taimako ana yi taimakon addini za a ga ana yi amma kuma taimakon masu rike addinin kuma sai zama aiki za ka samu liman yana mana sallah biyar a unguwa amma ya yake rayuwa wallawa ya ɗan masara ya yi ne ya yi rasuwa akwai inda aka ce mitin suke wani a cire liman ya yi rasuwa na sau biyu a aka yi mitin za a cire ta ya kawo wani wanda ya kisa hankali yace ba ku da hankali sai ce ai abin da abinci za mu haɗa mu kai malam liman a rana kai abincin ya yi magariba lafiya don ya yi sha kuma lafiya ta kake na akwai matsala haka ba a gana adam ya yi shekara sama da ashirin shekaru da yawa yana yi amma kila shekara ga shi abu da Allah ne ba shi ladansa amma shi ma mutum ne yana bukatar a taimaka masa in aka zo fitar da zakka ya kamata a dinka sa masu hidima ga addini sannan masu hidima hidima ga al'umma su ma gyara da ba a kula aikin agaji aikin tsaro da sauran duk wanda ya kamata an zo a dinka sa za a mutum ya trafik a kan titina shekara da shekaru amma wata ila ya tari biyar nan kawai ake bashi abu zan fitar da zaka in sa shi a duk mana shi ma don masa zai ji daɗi da sauransu wannan wahala ga rayuwa da muka shiga musamman kwanakin na abubuwa sun haɗu da yawa sai dai mu ce ayyukan ne suka jago Allah ta'ala ne da zai saba alƙawarinsa ba in dai mun bi shi to Allah zai yi mana sauki yanzu kwanakin nan biki ake ta yi amma saban Allah kullum ake ninka kuma kullum mu zo mu ce musiba ta yi ta yi yawa musiba ta yi yawa sai yanzu kai ma suna sai an kira bibi suna abin mamaki yanzu a gurin ne. har buɗe yake wani karatun alkur'an wani yanzu ya karanta kur'ani sai a fara ko ya addu'a sai a fara to ni ban san ta ina za a sai musiba kuma ba ta shigo duniya ba Allah ya ce wanda musallaci ne albarka shirye-shirye na azumi ya ba da sako a isar akwai magana diesel da sifetir da sauran gyaran ban kuna da daidai abin da zai sa a yi sallar asham da tahajji cikin daɗi an yi lissafin za a kashe dubu ɗari shida da tamanin da kun kuma mutum zai zama ya sa sola duk shi ma da taimako da ya kafa ga duk wannan lissafin insha Allah ta'ala da aka masallaci yana kira a zuwa taimaka saboda a samu a yi azumi lafiya a yi ibada cikin sauki rabbana atina fid duniya hasana وفي hasana wa وإن عذاب na? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أشهد أن لا